ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma wata sabuwa wai in ji 'yan caca mutane da dama sun kudurci maka wannan sabuwar gwamnati ta jihar kano wato jam'iyyar nnpp mai alamar kayan daɗi wato jam'iyyar sabon angon jihar kano ɗin wato abba kabir yusuf yayin da mutane suke zarginsa da kuma tuhumarsa a kan cewa ya fara aiki daidai yanzu kuma daga bisani ya zo yana yin abin da ba shine aka sa shi ba ba kuma shine abin da ya dace yi ɗin ba to wai mutane ne za su nuna wa sabon gwamnan abin da ya dace ko kuma shine zai gano abin da ya dace da kansa ya yi yayin da muke da wannan tambayar sai mu ajiye ta sai zuwa nan gaba sai mu muku tambayar yanzu dai tambayar da muke so mu yi a gare ku nan guda ɗaya ce duba da yanayin ayyukan da abba kabir yusuf din ya fara yi na rusa wajaje da dama wanda mutanen suke ganin cewa wannan abu da ya ɗauko yana yi ba abu bane wanda ya dace idan kuma har ya ce hakan zai ci gaba da yi to hakikanin gaskiya akwai babban kalubale da zai fuskanta a matsayinsa na gwamnan jihar kano kuma mai ci a yanzu haka wanda sai dai da yake ana cewa kowa yakan yi abin da ya ga dama amma shi ma abba kabir yusuf akan cewa abin da ya ga damar yake yi a gwamnatin wannan jihar ta kano sai dai kuma babu tabbacin hakan duba da yanayin yadda abba yake da hujjoji tari wanda suke nuna cewa duk abin da kaga yayi din na rusau to lalle yana da dalilin sa to kafin dai mu je cikin labarin tsindin da jin waɗanne ne suke neman baka shi a kotu daga waɗanda ya rushe wa gidajen da kuma shagunan ku fara biyo mu da subscribe da da karawar sanarwa wanne kan kara mana karfin goya matuƙa gaya wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran wannan lamari ya so ya jawo tashin hankali da cece kuce musamman bangaren 'yan gandujiya da kuma 'yan gawuna da kuma su kansu waɗanda suke ikirarin cewa an ci zalinsu ba tare da suna bangaren siyasa ko guda ɗaya ba wannan al'amari ya biyo bayan yanayin rushe shagunan da abba kabir yusuf din yake yi wanda mutane da dama suke ganin cewa a farin fara rushe shagunan da sabon gwamnan jihar kano wato abba kabir yusuf ya fara ya yi daidai kuma babu wani abu da ake ganin cewa zai bijiro wanda yake nuna cewa za za a kalubalance shi sai daga bisanin yanzu ne ake hango cewa ya abin da yake yi din ya ci tura kuma ya sha bamban da yanayin yadda mutane suke tunanin rusau din za ta kasance wanda aka ce duk wanda ya taɓo abba kabir yusuf a wannan lokaci za ga yana kokarin rushe mai gidansa walau ya yi babban laifi walau ma bai yi babban laifi ba sai dai kuma lalle babu shakka masu wannan tunanin ya gurɓata ne a dangane da yanayin waɗansu ma suke nasu tunanin amma dai yanzu haka dai mutane suna da kudurin cewa za su maka wannan sabuwar gwamnati a kotu wajen ganin cewa an kwato masu haifunansu da shagunansu da aka rushe a bisa rahin gaskiya da kuma rashin adalci yanayin yadda mutanen da aka rushe wa shagunan kenan irin abubuwan da suke faɗa wanda suke nuna cewa wannan sabuwar gwamnati ta abba kabir yusuf hakikanin gaskiya ta ne masu rashin adalci duba da yanayin yadda suka sai wajajen suka gine wajajen su ake rushe masu kuma ana kiran matasa da cewa su zo su ɗebi ganima lalle babu shakka wannan lamari ya biyo bayan yanayin rusau-rushe din da ake yi yanda mutanen suka gayi yawa kamar yadda na gaya muku a baya cewar su sun gaza kuma sun ga wannan abu ba za su iya ci gaba da ɗaukar alhakin wannan abu a wuyansu ba yanayin yanda suka ce ba zai yiwu ba su zo su sa kuɗi su yi abubuwan su da dama wanda Allah ya rufa masa asiri kuma a nemi a karya su daga hawan gwamnati ba tare da jimawa ba sai dai su kuma da suke wannan kirari da kuma wannan cece kuce a dangane da abin da sabon gwamnan jihar kanon yake yi wato abba kabir yusuf ya kasance waɗansu mutanen na daga gefe waɗanda suke 'yan tayi daɗi mu kuma dariya za mu yi su suna nunawa da cewa hakika abba kabir yusuf ya ci gaba da aikata abin da yake yi din wannan abu da yake yi shine daidai kuma babu wani makasudi ko ko wani dalili da zai sa a ce abin da yake din ba daidai ba ne idan har mutane sun kira wannan abu da yake yi rashin daidai su kawo abin da yake daidai din ne sai a ɗauka a aiwatar duba da yanayin yanda aka sai filayen ba a bisa ka'ida ba don haka shi ma yake kan mai uwa da wabi ku biyo mu da comment da lakin masu sauraron mu ne da kullum